ku ne tunku mai tunku bai daidai ba tunku shi ne idan aka karama. ma tunku tunku ne tunku tunku tunku tunku ne tunku ikon Allah maza aka sani da jiran mata amma wayo mace ce take jiran namiji dan Allah yaya ka fito mu tafi yi dan Allah ka fito mu tafi matsala ta da ke gaggawa sauri sauri na rasa saurin mu kike ne Allah Allah kike ne kawai ka san na yi lacce a asibiti so nake iya saurin tafi asibitin wai saurin da kike yi shin asibitin kike so ki ko kuma a sauri kike da ki gurin kawar ki da faida kamar ka sani wallahi ka san nayi fara ban je na ganta wasu ke inda aka gama da ni asibitin sai in je wa sofiya yanzu kika faɗi gaskiya to ya kika gani ka haɗu fa ina ma ka gaya mu da ni masa yin shige irin naka Allah ko yawa ne <laughs> yanzu mu je dai mu je dai na ji gaba ki ɗaya kayi shiru ba ka ko magana ba ko bai wallahi wato mai da kin wani abu sai ka faɗa zamantakewa na da ke ne ke min daɗi sosai ta duniya babu abin da na fi so yanayin zamantakewar mu yana min daɗi saboda kullum ina kasancewa cikin farin ciki ni da kaina ina bala'in son ka ina kaunar ka san da nake maka ba zai taba musantar ba yanzu buri na kawai in ga kin haihu kin sauka lafiya kuma zan so a ce dan da zaki haifa ko ƴar da zaki haifa yayi kama da ki ba wani Inda je yana jin ka ce za ka kara aure? Wa wasa kawai nake miki. Ai ko da zan yi aure ba yanzu fito. Sai na ga kin haifi ya'ya daidai daidai dai guda uku. A lokacin idan zan kara to idan ba zan kara ba dai to. Za ka ma kara ba insha Allah. Ito eh ba za ce ba dai tunda abu ne da Allah umarce mu da ni. Idan damar hakan ta samu babu makawa sai na yi. na gaji yau gaba ɗaya likitan ma baya sauri wallahi ne na ji nake kamar in tashi in tafi in daina ganin likitan ki bar ganin likita kuma ai gwada ki haƙuri ki gan shi don saboda layi ya kusa zuwa kanmu wallahi so nake in biya ta gidan kawata ne shi yasa salamu alaikum ah, ah! umaira amarci ta ango <laughs> sanda zuwa lafiya kalau To ina Abdul din kuma? Yanzu ya zo ya ajiye ne kuma. Amma zai dawo da yamma ya dauke ni saboda zan biya ta gidan su kawata ne zai dauke na wajen. Masoya, lalle Malik na ji da ke sosai. Ba dole ya ji da ni ba. Ke ma ai na san Umar yana ji da ke. Ni Umar yana can yana zumo din amaryar da zai min sabuwa kina cewa yana ji da ni. Yaushe kuka yi auren da har ma zai miki kishiya? Gane min da Naga ko haifuwan farko ma ba ku yi ba? ni na gode wa Allah saboda ni Malik ya ce bayan zai min kishiya ba sai na haifi uku a gidansa tukun in ma zai yi ma kenan ni mijina ya min alƙawari kan ya aure ni ba zai taɓa min kishiya ba amma magana nake muku yanzu kishiyoyi na har biyu kuma ƙarshen wannan watan ta kuma tana shigowa bi hakuri fa ni na miji ya bambanta da sauran mazaje ai wannan kaɗan ne daga cikin halin mazan yanzu musamman ma mazan wannan lokaci da ruwan ido ya musu yawa haba ƙawata ki daina ba mijinki haka ko ba ki bace kuma yana usman mata Abdulmalik abdullahi wanda aka ɗaura auren ku 17 ga watan 8 2017 a unguwar fage layin wafa a gida mai lamba 40 kusa da gidan zama ko ba ki bace ni ce sai menene hmm. ba na so na ƙara jikin yaba mijinki a gabana domin idan kika kuma yaba mijinki zan nuna miki kuskuren ki ke ki isa ki hana ni yabo miji na wallahi biki isa ki hana ni yabo miji na to wallahi tallahi kin ja wa kanki zama da kishiya kuma ba kowa bace kishiyar illa ne zan shigo gidan mijinki nan ba da dadewa ba a cikin wannan karshen wata kariya kike wallahi tallahi baki isa ki shigo gidana ba ko da boka ko da malam kin yi kaɗan ki shigo gidana wallahi zan shigo gidan mijinki ba boka ba malam nan ba da dadewa ba sai kawai ta hanyar to tuku kuma tuku dan ya yi kariya nan ne wallahi mun ba likita ne yi aure shine ne zo gaya miki cewa wai ni zan kara aure kin ga kwaran budurwa wannan ba ne ita ba tana har a ce wai akwai wacce nan ba. malaika mun hadu da ita a asibiti ta gaya mun za ku yi aure da ita nan da ƙarshen wata wallahi ƙarya ta miki kawai dai ta miki ƙarya ne amma wallahi ba gaskiya bane wannan magana babu wata wanda muke alƙawarin aure da ita Shi shikenan tun tunda haka gaci na san dai abin da zai tabbatar min da haka sai mun je nan da ƙarshen wata in har baka yi aure ba shi ne zai tabbatar min akan cewa zan ci ta ba gaskiya ba ne kenan sai ki bari mu gani Allah ya kai mu ƙarshen wata ba yau uku ga wata ba sai ki ji za ki gani idan ƙarshen wata ta yi na ƙara aure ta. ina da kan baka na da na gaya ga na ƙoƙarin ba na ƙara aure ba sai ki na ɗaya ɗaya guda uku to daga nan kuma in zan to kuma ya ne kuma to shi na yadda da kai saboda baka taɓa ruwan karya kwanta Allah ta shi ki ci me zai hana kai wanka ka ci abinci saboda idan na ci abinci sai je ne Togo, Togo, Togo Togo. link is on my shiga a yanayin da take magana ba wallahi ko da ke ce sai kin ji wani abu a ranki to ai ko bari in gaya miki sai dai in daga jiya zuwa ƙarshen wata dama akwai wata kullalliya a ƙasa amma in ba dan haka ba daga jiya zuwa ƙarshen wata kuma a ce aure zai kullu ki yi tunani mana wallahi ni ma haka da na yi tunani amma da na tambaye shi sai nuna min bai santa ba wallahi kawata kuri ne kawai barazana take miki kamata da fitar da ki wallahi wallahi babu wadda ta isa ta shigo miki gida don wannan gorarin banza ne da wofi kawai take miki amma bata isa ta shigo gidanki ba ta miki kafa ba a yi ta ba kin san me wallahi tallahi kin kika ta wallahi kyakkyawa ce son kowa kyan wanda ya rasa hmm. ki manta kawai ƙawata wannan ba zai rasa nasaba da duk bokaye da malamai ba hmm. ko ka ke dai kawai ke ta addu'a Allah zai fitar da ke kin san idan mutum yana addu'a komai tsanani Allah yana kawo sauki amma ita ba ta kusa ta komai ba ko kana kin san ita ce ta ce mun ba boka ban wata ne tugu tugu kwantar da hankali ki kawata ki manta kawai akwai mafita mafita mafita mene ne mafita tugu tugu tugu kawata kenan wallahi har kin ban dariya Dariya na baki? Ina ni je ki kawo min lemo. Wallahi ina son wani abu. Dan Allah ka tsaya. Ni ki san yadda nake son ne, Ba na son kwata ta a min shi. Kuma mhm. kin san yadda kina doka. Dan Allah da Allah duk yadda saki. Ki taimaka min ki taimaka. Ki kwantar da hankalinki. In dai ina nan. Kai sai ta shiga gidan nan. Wallahi na ji daɗi na gode. Nisa, zaune bari ka miki abin sha. sai kin faɗa. <laughs> sa ba za ka tafi a wannan ba. Baba ni mana da tafiyar nan. tana in ce zan tafi a lokacin da na gada dama. Wai ma tuna ta ki menene yasa kike so lalle lalle in tafi a wannan wata? babu ba wancan babu ba na gano da abin da kike gudu gaba ɗaya kin kasa nutsuwa ne gaba ɗaya wancan yarinyar ta ɗaga miki hankali akan maganan da ba shi da asali ki cire wannan maganar a ranki just free your mind wallahi duk yadda na in cire wannan abu a cikin zuciyata kasawa nake kan yadda ke kamata gaskiya zai kasance ah, wannan magana zancen banza ne zancen gobe babu ita kuma ba za ta faru ba ke kaɗai nake so da ke kaɗai zan zauna da ke kaɗai zan rayu in sha Allah wannan magana take faɗa ba mai yiwa ba ce ba ba wannan magana ne da Allah kin ji ko to shikenan saka yin tafiya a'a ba inda zan je kuma babu abin da zai faru ake ko ya ce dai mufida matar abdulmalik wacce ta biki alkawari za ta shigo gidanki a rana mai kamata yau wallahi asiri kika yi mishi wallahi tallahi ban wa mijinki asiri ba hanya ɗaya na sallabi shine to zan baki labarin hanyoyin da na bi na shigo cikin gidanki kuma zan baki labarin hanyoyin da zan bi ki fita ki ban cikin gidan nan nan da kwana talatin saboda abdulmalik mallaki na ne ni kadai kaya kike wallahi baki da tukun da kika isa har ki fitar da miji ki fitar da ni a cikin gidan miji na malik wallahi na miki alkawali san fitar da ke nan da kwana talatin to macen da bata iya hana ni shigowa cikin gidanta ba ita take kirarin cewa za ta iya fitar da ni to ki bari idan na baki labarin hanyar da na fi na shigo cikin gidanki a nan ne zaki tabbatar da cewa ni da ke waye zai ruwa wani tugu tugu ne tugu tugu tugu tugu ne tugu. ka yaudare ni da ka boye mutum da aurenka. Dole ne, haure. Wallahi ni kaina ban san da wannan bal'amma ba. Kawai da ya zo min ne baka ta Ko a wurki Allah bai nuna mu magana ba. Ki ne, kawai yana cewa dai kawai wannan auren ya zo ne bisa kaddara kawai. Malik, wani irin kaddara? na wani irin kaddara shi yasa Allah ya tona maka asiri ya hada ni da wanda za ka aura a asibiti ta faɗa mun gaskiya akan za ka mutu nan da wata ɗaya wato duk yadda na yi ƙoƙarin fahimtar da ke ba nan ne ba ne ki fahimta ba za ki fahimci ni ba Kamar ni abin da nake so ta ɗaga miki shi ne wannan maganar ƙaddara ce ki haƙuri ba. Malik,

Togo ne Togo, Togo, Togo. Hello, Rufaida. Sunanta Mufida Salila. Jibi ne dauran auren. Oke sai na jiki. Abar karwasa wasa karamar magana shi ta girma mai zama a kujera shi yake ne faɗa da mai tabarma in batun kishi ne zuciya da rai suke shan fama tugunai magana ta daina aikata keta sabuwar magana ce ta fitowa za ya kashe ta gobara daga ta wannan hanyar na kika yi salon naki tukun wannan faɗan ni da ke ne ba na malik ba ne ni kuma na miki alkawali sai na nuna miki nawa gun salo-salo salon nawa gun bayan na gama nuna miki daga karshe sai in kora ki waje ki bane daga ni sai mijina a cikin gidan nan mijin masu na ga sai fari kake kana haske ko dai akwai wani sirri a cikin aure kenan kai ma ka gwada da gani a shigar ka shiga sai ka ji ake ji a ciki saboda duk abin da zan ba a da ka fahimta Allah ne. yi amfani da gaske watanni abin da ya sa nake so yi aure mata biyu saboda gani nake kama farin na ka dinga samun su ma masu ɗan wanda

abu na biyu shi ne. ni ba wannan shawarar ta kai kamata ta dauka ko na canza da yanayin da nake ciki An kawai kai wata biyu ko Allah Ko? Allah ya sa Allah ya sa ni da shi din na a islami da alhamdulillah to ya ake ciki ya ofis wannan alhamdulillah ba harkoki suna tafiya da kamata ko gaskiya da alhamdulillah ana kabura to alhamdulillah sai ku ka san sarkin naci za ka ta fara waya weekend din ma eh, wallahi ba ta so dan motsa ko ina ni sai nake ganin kama ko sai ne ko ba zan iya kara ba ah, eh, ne da ake so ke ah eh mana kalaman naka kasi tsawon yawa ko eh, sai ka wala to shi kenan zai yi farin ciki idan kuka haɗa ku kuka zauna lafiya ba zan so a ci wani gutsuntsu ya faru tsakanin ku ba musamman ke mai rikici ba babba saboda haka ki matsayin ki ta babba ku zauna lafiya da ke da ku. ke ko mufida a matsayin ki ta garama ki ba ta girmanta ku zama lafiya bayan so in ji wai wai yana faruwa a tsakanin da Allah ku zama lafiya don girman Allah karka nan insha Allah za ka samu da haɗin kai ai mufida da dauke ta tanka cikin mutum an yi ma kuma irin tamkar ciki da ka fito da ita kuma ita yaya ta ce don haka zan yi biyayya a garin ta Eh, na ji daɗin waɗannan kalaman na ƙwari da gaske Allah kuma ya muku albarka I love you so much, I love you too, my darling Togo, Togo ne Togo. Ya kake fara ganin wannan tukun nawa? Zero over <laughs> Ok, to shi kenan bari in fara baki labarin yadda aka yi ne tugo da su. Rufi da sami nawa. A zamiyar gwamnati. Layin da mace da su. Wanda aka rufe ta, sha biyu. ga watan biyar 1995 ba ma wannan bane sai kama mamaki sai na fara gaya miki irin tukun da kika yi kika shigo gidan malik ya kasance shi ne babban yaron mahaifinki kuma ya kasance mara marayari lokacin da kika fara zuwa gidan ku kika ga kalandar aure na ni da malaka saboda kin san sai shi yasa kika zo mu ba ki saboda mahaifinki sun damu da su. ke fito da mijin aure amma hakan bai kasance a lokacin da muka haɗu take shi ne baki daman da har kika zo kika samu mahaifinki kika kawo shi zance a wurin da malika iyayenki kuma suka ɗauke ki suka ba da ke malika ko ba haka ba abba dama yana neman wata alfarma a gare ka kuma na sa idan ka ji zai saka farin ciki sosai <laughs> wannan wace irin alfarma ce faɗa min ita matuƙar ba ta ƙarfi na ba zan biya miki ita amma dai ki sani a duniya yanzu abu ɗaya nake da buƙatar in jikin zo min da shi wanda zai sani farin cikin da ban taɓa yi ba shine ki ce mun ga wanda ke fito kina so ki aure shi abba dan Allah ina so ka ɗora min aure daga nan zuwa ƙarshen watan nan to ai ni abin da ke jira da ke ko yanzu ko gobe ko yaushe kika fito da shi duk wanda ke so in Allah ya soya da da za zan aure shi wane ne wannan abba ai wanda nake so ɗanka ne kuma na imani idan har kai mishi magana zai amince da haka wallahi ina matuƙar ƙaunar shi amma kuma shi bai san ina yi ke wace irin magana kike yi rana wanne daga ciki kuma yaya abdulmalik abdulmalik in dai abdulmalik ne an an gama zan aurar da ke tare da shi ba dai kina san shi ba je daga kogi sai Allah ya kuma tana tugu tugu ne tugu tugu ne tugu tugu tugu tugu ne Dole jika. Wa a kiki da jikar? Ita Humaira ce ta a kiki? Amma kin san menene a cikin jakar nan? Na sani, kuɗi ne. Kake yanzu in saka mata. Eh. Humaira? Humaira! Umaira! Wallahi ban san ta ba. Ke na san ki? Haba Humaira, wannan wani irin walakanci ne. Ki aike ni da kuɗi in kai miki abinci ne zaki baki aike ni ba. Wallahi kariya take yi na rantse ban san ta ba. Wallahi. Ke zama da baki. Munafukar banza munafukar mu. Ashe da ma barau ya ce ke? Mace amana. Bata bata gaji arziki ba? Wallahi ban san ta ba. wallahi tallahi ki ji tsoron Allah wallahi daga gani mota wata ake ta mata babban nan to da ma tun tun da ma sace sacen da ake ta mun da ma da bakin ki a ciki kenan ke kike mun sace sacen kenan to Allah ya tona miki asiri zai ki ci mun mataki ke kuma daya kawar barauniya barta barta barta kuce kuce ci mun guri kawar barauniya amma mun tun da amma na ta kin sa an sauya mun suna daga husna na koma barauniya Allah ya isa kane na da ke tsoron Allah wallahi ki ji tsoron Allah ni ban san ki ba ai kawai da fita daga cikin gidan ba wani mataki da za ka ba saboda ba san tugu ne tugu tugu tugu tugu ne tugu ya katse ta uwar ganya ta fita ganya zafi in har ba a barinta tungu ba ta da kyau ba mai tungu mai halin nagarta tugu tugu tugu ne tugu tugu tugu tugu ne tugu tugu da mai tabarma in batun shi ne zuciya da rai suke shan fama tugunai magana ta daina aikata keta sabuwar magana ce ta fitowa za ya kashe ta yau halin don Allah nan da mutum in sha biyu cikin gidan don Allah ya ce muke aiki We keep sí que me sé que es ina so ki shiga cikin ɗakinta ki sace min jaka kuɗin da yake cikin ɗakin ta kamar yadda na faɗa miki tun farko to ta yaya zan sake jakar sannan ta yaya mai gidan zai gani da ita a cikin gidan nan zaki kwana kuma a cikin ɗaki na. ta yaya hakan za ta kasancewa idan mijinki ya shigo ya zo ganin lafiyarki da dare in ya ganna fa ya kike tunanin zai faru ba ɗabi'a shi bace haka ba zai zo ba mijina yakan tafi salar asuba masallaci kuma baya dawowa sai karfe takwas da minti goma ta takan shiga toilet yin wanka akalla tana kai minti goma a ciki bayan fitar shi takan yi sallata takan ɗauki minti talatin zuwa arba'in tana adda-adda kafin ta shiga wanka ke kuma ina so ki shiga ɗakin karfe takwas da minti shida duk inda minti hudu yake na san kin duba jaka a cikin ɗakinta kuma na san ma jakan ba zai wuce yana cikin wardrobe ɗinta ba kin ga kuwa karfe takwas da minti goma daidai za ki fito daga ɗakin sai ku haɗu da shi sai ki karanta mishi abin da na faɗa miki amma fa kin yi tunani lalle kin karanci wannan kishiyar taki <sighs> ina so na nuna mata cewa tugguna ya fi nata idan har abin da kika lissafa min haka ne to ina mai tabbatar miki ba za ta tsallake wannan tuggun ba <laughs> an faɗa miki cewa ni ɗin ta wasa ce? Ah, na ga alama zoman bana maganin zoman bana hmm. kai hankuri Da kan da da annabi ka yafe mu wallahi ban san da wannan sharri ke ba ran da tashi wannan hello malik ne eh shine ina so kai maza maza ka zo gidanka ba za a iya kisan kai yanzu wallahi tallahi bar ga ni sai kin bar cikin gidan nan a yau din nan kina ji na ke din banza ki isa ki sanin bar gidan nan wace ce ke to bari in gaya miki yanda na raba ki da farin ciki da mijinki wallahi tallahi yau sai na kashe ki kin bar duniya wallahi baki isa ki kashe ni ba ke wannan kin yi kaɗan kice za ki kashe ina gaya miki fa in dan kin cika yar halal haifefiya ce ki wallahi ki kashe ni Wayo! Ah! Ah! Kika Please find a place in the heart to forgive me. Ban san yadda aka na fara son ka ba. Da a ce zan samu karbuwa a cikin zuciyarka. da a faɗin duniyar nan ba ni da wani farin ciki da ya wuce shi Some come, some go. The ones that stay with you through everything, they are your true best lovers. Don't let go. domin ki kasance cikin farin ciki ki ji daɗi a rayuwa soyayya kamar ba soyayya siyarwa ba ce ba a duk lokacin da na so abu kan yi lallami domin mallaka idan ya gagara na kan iya sa ku idan kuɗin ba su yi amfani ba na kan iya sa ƙarfi irin ta annan da ba ci abin wallahi ina son ka honi ba ko za ka kashe ni ne arniya ƙarya ciki The Palace of Super 3FP International Limited at it again with Fansar Fansar Kauna. Ina so ki sani ba bawa 'yata talaka ban haife a cikin rufin asiri ba kuma ba a cikin rufin asiri ba ban ci da ke na shayar da ke a cikin rufin asiri ba ban ilmantar da ke a cikin rufin asiri ba kin raye ne a cikin zunzurutun dukiya da wadata what is enough for the wise it's not just a movie it's a musical love story based on true life he's a musician who's madly in love with her someone somewhere is ready to kill for her

duk soyayya ta ba ta sayarwa ba ce soyayya shine ka so a soka ka samu wanda kake so shine jin daɗin rayuwa don haka kai kuskure ku daga baki The die is cast, the ball is in the court, and the game just starts. Wadda yake tsoron mutuwa shine gawa farko. And introducing the young, strong, vibrant and promising actor Kamal Yubaba as Kamal, aka the boy with the fastest feet. Gidajensa nawa, motocinsa guda nawa, nawa ke da shi a account. Fansar Kauna, executive producer Alhaji Ibrahim Musa Dan Kwairo, sarkin samarin tafa. Producer Ibrahim Yamu Baba, story Kamal Yubaba, screenplay the creative writer and interpreter of the moment, Abdullah Yahya. Fansar Kauna, directed by the specialist, Abubakar S. Shogun. Why one? Kamal Come on! <laughs> you know I am a tiger. If you mess up with me, guy yourself dead. Fansar ƙauna.